أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إِنَّا فاعبد الله فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون طيب، بسم الله من هو كاذب كفار سورة الزمر واتو أنشي متى سورة الزمر akwai ambatansa a cikin surat bismillahir rahmanir rahim khamsun wa sab'una aya tana da aya saba'in da biyar wa har ra'isi jagoran abinda take koyawa bayanin tauhidin lahi bayanin tauhidin Allah madaukakin sarki lin najati wa domin tsira min azabi daga azaba domin duk wanda bai da tauhidin Allah bai kadaita Allah ga ibada ba ba zai tsira ga azabar Allah ba yusahabu qira'atuha qawla an ana so a karanta ta qabla nawmi kamar ayi kwana fi kulli lailatin wani dare idan mutum zai shiga kwana ana son ya karanta wannan sura kamin ya kwanta idan ya iya karatunta ana so ya karanta ta kamin ya kwanta bismillahir rahmanir rahim tanzilul kitabi saukar da wannan littafi na alqur'ani tanzilul kitabi mubtada min allahi akbaru wa akbaru mubtada saukar da littafin nan daga Allah yake al-aziz wanda amma baye fi mulki a cikin mulki ne al-hakimu fi sanihi kuma mai hikima cikin ayyuka ne inna anzalna ilaykal kitaba mu mun saukar da littafi Gareka, ka da gaskiya ya muhammad sallallahu alaihi wasallam muta'alliqun bi unzila be abin na anzala ba abudullah ka bauta Allah mukhlisal lahuddin wato ba abudullah mukhlisal lahuddin ka bauta Allah kana mai ikhlasi addini gare shi wato ka tsarkake addinin Allah shi kadai mina shirki daga shirka ai abin nan muwahidan lahu ka dan mai kadaita Allah da ibada Allah ku saurara lillahi dinul khalis addinin da an ka tsarkake ya tabbata ga Allah wato la yasahibu gairu ba wani wanda ya cancanci addini tsarkakake in ba Allah ba Allah kadai ya cancanta da addini wanda aka tsarkake wa khalisu addini tsarkakake addinin da ake ni tsarkakake addini kuwa ma qasada da la'abudu bi amalihi wa niyyatihi Shi shine aikin da bawa yayi amma da niyya ta da aikin duriyar da Allah ya bida bai wata babu wata munawa cikin rai ne banda ya bida yarda Allah to wannan aiki shi aka ce mai yardaddan aiki tsarkakakken aiki wa kana muwafiqan da sunna kuma sharadi na biyu da ya muwafaqa da sunna wato an aikin daidai da sunna kuma an dan Allah ba don kowa ba to wannan aiki shi yake ce ma aiki tsarkakakke shi na Allah ka ne kuma kana yaju liqa rabbihi la amal Amala salih to shi na ka ne amalan salih kuma an ka ce a tsaya nan wala shirbi ibadatu rabbi a da ka shahada kowa da ibada ubangiji ne wato ya tsaya nan wurin ga aikin nan khalisan wato sawaban khalisan sawaban khalisan gashi yayi daidai da sunna kuma gashi ayin shi dan Allah kawai to shi yake ce ma aiki tatacce to Allah yana an san irin wannan aiki Allah shi mana muwafaka ga duka ayyukan amin wa amma ittiba'u ghairillah amma bin wani wanda ba Allah ba ga addini mutum ya bi wasu wanda ba Allah ba wasu mala'iku ko wasu mutane ko kuma wasu aljannu ga ibada ko wani abin bauta dai wanda ba Allah ba ko wani iri wannan falisa dinan wannan ba a ce mai dinan khalisa addini abin nan tabbaci lidhalika almatabu fi nafsi ga wannan da an ka biya ga kai ne shi wanda an ka biya ba a ce ma ba a ce mai abin nan addini ne sarkaka kenan bal huwa kama qala ta'ala shi wannan aiki ya kasance kamar wanda Allah ya ce wallazina takabbu min dunihi awliya wayannan da sun karki wani wanda ba Allah ba wali wato waliyai wa ne kahirai ya kafirai na bi ibadati mal asnam fi ibadati lil asana suna cewa ga ibada su da suke wa gumaka min ba abin da na mana hun babu abin da yasa muke bauta gumakan ga illa li yuqarribuna ila allahi zulfa sai dan su kusanta mu ga Allah zulfa kusantawa wato cewa suke abin da yasa dai suke yin bauta ga gumaka sun san gumaka ba Allah ba ne to amma gumaka su a kusa ga Allah su an makusanta ne Da haka suna bauta musu don su kusanta su ga Allah zurfan kusantawa ai kurba mazdarin bi ma'ana ta kariban don su ƙara matsowa da suwa fal ibadatu fil haqiqa ibada ga haqiqa laysa lahun to bata dace gare su ba duk wanda ba Allah ba ga haqiqa ibada bata dace a yi mai ita ba inna Allah ya hukumu bainahum lalle Allah yana hukunci tsakanin masu ibada da wanda ake bautawa ai bainal abidin wal ma'budin tsakanin masu ibada da wanda ake bautawa su wanda ake bautawa da su da masu ibada to dukan su Allah zai yi shari'a tsakanin su aw bainal abidin ghayr Allah ko kuma su wayannan abidina wato wayanda kan yin ko koma bayan Allah to Allah zai musu shari'a su kansu don sun dauki haƙƙin da ba na wayannan abin bauta ba sun ba su sun dauki haƙƙin Allah sun ba wani to Allah zai hukunci tsakanin su yawmal qiyama fi ma fi ma hum fi yahtalifun a cikin abin nan da sun ka kasance suna sabani ciki ne la'annahum domin su innama yattabi'una ahwa'ahum do wanda ka bautar Allah ba bisa ka'idar sunna annabi ba to dama suna bautawa son ransu ne da gaira hudan min Allah ba tare da shari'a daga Allah ba kun san ita ibadar Allah ana yin ta da abin da an karwaito ga Allah annabi ya ce sallallahu alaihi wasallam khairul quruni qarani thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum yayyan jama'a jama'a zamani na sahabbai kenan sannan alladhina yalunahum wa'anda kabi musu almajiran su kenan tabi'ina sannan alladhina yalunahum wa'anda kabi ma almajiran su wato tabi'i tabi'ina annabi ya ba da shaida ya ce waɗanga shi a shaida su wahiyayyin mutane to waɗanga duk addinin da bai zo daga wurinsu ba su ma musulmi daga cikinsu duk addinin da bai zo daga wurinsu ba to ba addini ba ne kuma ba a yin addini da shi sai dai yan abin da an ka zo da shi ya yi daidai da abin da wannan shaida da ta annabi ta tabbatar amma idan dai bata tabbatar da shi ba to ba aiki da wannan al'amarin ko menene kuma Allah zai shari'a tsakaninsu don su la'annahum inna ma yattabi'una ahwa'ahum dama sauran su ne suke bi bi gairi huda min Allah ba tare da shari'a daga Allah ba wa kullu man yattabi al-hawa duk wanda ka bin son rai ne wala budda min an yakhtalifa ma gairihi babu makawa dole ya saba da wani ne dukkan mu idan muka tsarkake niyya yanzu Allah muka bi manawar mu Allah ba mu rikici da junan mu duk rikice rikicin da kuke gani wasu na kai don Allah wasu ba su yi don Allah har a cikin ƙungiya guda sai ka iske ana rikici ƙungiya guda an kafa ta da manuwa guda sai ka iske ana rikici don an samu bambanci wasu sun yi don Allah wasu ko suna yi don naira to dole a samu sabani in waɗanda suka ce a yi don Allah sai waɗanda su yi ana bin tasowa ne ko abinci ba a ci don haka dole a dawo a safa musu to kun ji abin da ke kawo sabani amma in ba haka nan ba da ba za a yi sabanin ba to duk wanda ko ya fi son rai ya kaga ma rai ne abin da ya kaso to fala budda min an ya hatalifa ma gairihi babu babu shakka dole sai ya yi sabani da shi da wani ne la ikhtilafi maqasidin saboda niyyar su da bantaki kai Allah ka kani tsinsa shi ko naira ya kani tsinsa kai Allah ka kani tsinsa shi ko muqami ya kani tsinsa kai Allah ka kani tsinsa shi ko wani girma wani yabo wani abin duniya ya kani tsinsa babu wanda za a yi koyi ta baki da shi ko kungiya guda ta hada ku sai dai ku yi ta zama kuna hararen juna babu da za a yi ku samu haɗin kai don manufarku ba guda ta ba wurin zama ya gama ku guda amma manufarku ba guda ta ba to Allah ya gafarta mana Allah shi mana jagora Allah ya tsarkake manawa da niyoyin inna Allah lalle Allah la yahdi man huwa kadibun baya shirye wanda an makareci wato Allah bai shirya da makarici fi nisbati ma la yaliqu billahi ilayhi ta'ala wajen jingina ma Allah abinda bai dace da Allah ba kafarun kuma yawan kafirci mai yawan butulcewa shi mutumin bima huwa haqiqatu minhu ta'ala mai yawan kafircewa abinda a ne Allah subhanahu wata'ala to Allah bai shirya shiga abinda ya kalli duk wanda ya zama mai yawan kafirci ne mai butulcewa Allah ga abinda Allah ya ce har abada shi ko Allah bai shirya shiga abin da ya kaso in yana ganin nan nasara ke, duk yabbi nan ba a nasara duk inda yaka ganin na dai, in yabbi nan zai iske matsala wurin Allah bai shirya shiga abin da ya kaso har abada sai ya dawo ga abin da Allah kaso sannan Allah ya shirya shiga abin da ya kaso to Allah saboda rahmaka Allah kai mana jagora Allah ka tsalkake ayyukanmu gaba ɗaya ka tsalkake niyoyi da mu ka tsarkake maganganunmu su zama komi muka yi saboda kai ba da kowa ba lau aradallah lau aradallahu an yattakhidha waladan lastafa mimma yakhluqu ma yasha سبحانه هو الله الواحد القهار ولو أراد الله أن يتخذ ولدا عند الله يا سوي ركدا da Allah ya so ya rike da kama kalu kama suke cewa ittakhadar rahmanu walada rahmanu ya rike da to ba gaskiya bane inda Allah ya so ya rike da ba lastafa mimma ya khaliqu ma yasha da ya zaɓi abin da ya ga dama cikin abin da ya halitta inda ya ga damar rikon ɗa da ba ma cikin mutane zai rika ba shi ya san abin da zai zaɓuwa wata kaza waladan kuma ya rike shi ɗa a gaira man ƙalu ba wanda sun kawadi mina mala'ika na mala'iku suka ce al-mala'ika almala'ikatu banatullah mala'iku diyan Allah to inda Allah ya so ya rike ɗa da ba mala'ika zai rika ba wa uzairi kuma ba uzairi bin da sun ka ce uzairi bin Allah uzair dan Allah na inda Allah ya so ya rike dada ba uzair zai riko ba wal masih ibn mal'a ibn Allah da sun kace al masih dan Allah da Allah ya ga damar rikon da duk bai dauka ko guda cikin waɗanda zai zabo abi ne inda ya ga dama wannan mutane ba su ko sani ba subhanahu Sarki ya tabbatar ma Allah ga rikon da Allah ba shi da da tanziya lahu anitta anitta kadul waladi Sarki ya tabbata ga Allah game da rika da Allah ba ya da da hatta yi uba da zalikar waladu balle ha abauta ma wannan dan wato allah baya da da balle ha abauta wa dan nashi abin na na wato dalaban lemar dati abihi don bai ɗayar da uba ne wato allah bai riƙi ɗa ba balle ha abauta wa dan don bai ɗayar da uba ne don kuna gani abin na idan an ka ce babban mutum yana da ɗa wayanda duka son kusanta da shi sai ku ga suna ta girmama ɗanai don su ƙara matsowa kusa gari shi to Allah bai da ɗan da za a girmama balle har abin nan a samu kusanta ga ubani Ko wallahu Allah shi ne alwahid wanda an guda alƙaharu kuma wanda an marijayi wato abin na shi Allah subhanahu wa ta'ala shi ya abin nan khalaqahu wato ya halicci abin na shi guda ne shi kadai ga halitta wal wahdaniyya tunafi al mumathala zama Allah shi kadai ta kore yin tamkace da wani fadala an tawalidu balle ma a ce ya haihu shi alwahidu ne saboda haka ya zama shi kadai zama ne shi kadai ya kore yin kama da wani don wanda an ka ce shi kadai yake bai da abokin tarayya kun ga babu wani mai kama da shi fadalan balle ma an ittikhadil waladi balle a ce a waladi, balle a ce ya rike abin nan haihuwa wal qahariya da yace al qahar al qahariya al mudlaqa wato abin nan rinjaye mudlaki, to nafi kabulan zawali tana korewar abin nan gushewa Allah mabuwayi ne don haka kun ga ba mai iya buwaya ce balle ya rasar da shi a ciye yau babu Allah don haka tunda babu shi kun ga na ya tsaya matsayi ne kenan to kahariya zama ne kaharu ya kore wannan ya kore a ce Allah na gushewa almuhawwaj ila alwaladi wanda gushewa in ka san zaka mutu to nan na zaka buƙaci da don ya tsaya matsayin ka in baka nan wa illa in ko an ce Allah na da da to lajaza an yakuna makahuran to da ya halitta ce an jaye Allah in dai an ce Allah na da ɗa to akwai korar da za a waye gari a rinjaye Allah subhanahu wata'ala to ta'ala Allah an zalika Allah ya ɗaukaka daga wannan Allah baya da ɗa subhanahu to Allah muna roƙonka ya wahada ya ƙaharu Allah ka ƙara mana imani da tsoronka kuma Allah ka yi mana ƙarshe mai kyawu kuma duk abin da kake saukawa na alheri daidai lokacin ga Allah ka ba mu babban rabu wanda ya tsara na kowa da kowa ya wahada ya ƙaharu duk wata hitina Allah ka kare mu ka kare musulmi baki ɗaya. halakar samawa ce خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى العزيز الغفار خلق السماوات والأرض بالحق الله يا هلتش سما كما يا هلتش كسا بالحق دا أبن دا الناش واتو الله يا هلتش سما دا كسا دا أبن دا الناش بالحق متعلق بي خلق أي أبن بملكه واتو دا أبن دا ملكي نيا أسابت تبتتشي wa kullu ma fihi ma mulku do wanda a cikin sama da kasa milkin Allah ne wa abdullahu ta'ala kuma bawan Allah ne yukawurul layla ala nahari Allah na shigar da dare cikin yini fa yazidu yan Allah ya shigar da dare cikin yini sai yini ya ƙara yawa ya dan wuce dare da yawa wa yukawurul nahara ala layli kuma yana shigar da dare yana shigar da yini cikin dare wani lokaci fa yazidu sai dare ya ƙara yawa ya dare yini a cikin wani lokaci wato Allah na yin wannan kamar wadai ga dama wa sakar shamsa wal kuma Allah shi ya hore rana don mu ga haske mu yi abubuwan da muke yi wal kuma ya hore wata don ya ba mu haske da daddare kullum ya jarifi falaki kowannensu yana gudana cikin falaki dai la ajalin musamma ga ajali wanda aka ambata mai hay alihai eh, abin nan liyawar kiyama don ranar kiyama ala ku saurara kowa azizu Allah shine mabuwayi. ai huwa Allahul Allah shine ne al-galibu ala wanda wanda mai jayi ga al'amari ne al-muntakimu a a'da'i wanda yake yin azaba ga makiyanai saboda shi an mabuwayi duk wanda yake ya da shi to Allah zai azabtar da shi shi ya azizu kuma al-gaffaru mai yawan gafara ga waliyai ya azizu ya gaffaru ka taimaka mana bi izzatika wa magafiratika Allah ka gafarta mana kuma Allah ka ƙara mana imani da lahiya ka buɗa mana kowai na alheri kowai shari ko Allah ka daɗe mana su Allah ka zaunar da ƙasan mu lahiya ka aza mu ga hanya kama daidaiciya ya azizu ya gafa khalaqakum khalaqakum min nafsin wahidatin thumma وجعل منها زوجها ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج يخلقكم في بطون أمها لكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنا تصرفون ba da bayanin izhari ƙarihi ta'ala bayan bayanin rinjayar da a bayanin abin rinjayar Allah subhanahu wa ta'ala alal ajisamil kibari ga manyan-manyan jikunkuna wato sama da ƙasa fiye a samawati a cikin sama bakwai da ƙasa wato cikin sama bakwai to bayan abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya bayyana abin na rinjaye to shari'a ya bayyana ƙaraho aidan sai ya shiga yana bayyana rinjaya ta kuma ala bani adama ga ɗayan adamu da ta khidabi da siga ta magana wa qala huwa alladhi khalaqakum yace ku ɗayan adamu wa Allah shine ya halice ku ba kuma min nafsin wahidatin daga rai guda Allah ya halicce duk taron nan da kuka gani na duniya duk asalin su mutum gudana mazan su da matansu su duk asalin su mutum gudana har da macen da ta haihu duk asalinta da ita da su wato ɗiyan mutum gudana duk adamu a asalin domin harkon halitta adamu na an ka halitta shi kadai babu hawa daga baya an ka ɗibi jikin hawa an ka yi adamu kun ga asilin abin da mace da maza da mata duka ubansu guda kuma uwarsu guda duka ubansu guda kuma shi a uwa shi a uba annabi adamu alaihi salatu wasalam shi yasa ba ku taba jin wata ayar qur'ani da ta ce ya bani hawa ba ku taba ji ya hawa ba ku taba ji ba ɗaya Adama na don ko hawa ɗaya adamu ta ko ita hawa ɗaya adamu ta don daga Adama an ka ribi wata ta tashi an ka yawowa asali zai duka mutum gudana kusa akwai ɗan jahiliya waɗanda ka son su ce musulunci gyara suna so su haƙƙin mata suka kariya ai mace ita asali ƙarya na babu macin da a asali babu macin da asali ƙarya ne asali ka adamu namiji a asali shi yasa qur'ani har yanzu bai gushi ba yana ya bani adamu maza da mata duka kowa ya ɗaya adamu ba inda ya ce ya bani hawa to amma saboda jahilci shi yasa kuke sana wani wai mace ita asili ita asilin wa wa take asili ne namijin ko macen namiji a asilinta abinda dai duk za ka faɗi game da raunin mace faɗi duk gudunmuwar da kaka so a bata faɗi in ba ta saba ma shari'a ba ya yi daidai a bata amma dai ka sani ba ita asali ba namiji a asali idan ko kai jayayya kana zama kahiri yanzu da ka jayayya yanzu kawai lasan na ka. don ƙur'ani ya ce wa ma yi jadilu fi ayati na illal ladina kafaru ma jadilu fi ayati llahi illal ladina kafaru fala yaghurruka taqallubuhum buhun filbila. gafarta mana za ka an abubuwa da kyau kamuwa da su Allah ya ce halaka kumin nafsin wahida ya halice ku daga rai guda ita ce Adamu sun ma ji alamin ha zauje hassan nan ga nan ya ɗiba ya yi matar rannan ya ɗibi nan ya gunci wani gehe na ta ya yi matar ta da shi hawa a kenan sun ma halaka wa homa sannan kuku ya halice ku daga Adamu da hawa Adamu an kai sai an ka ɗibi jiki ne an kai mai hawa da jiki ne kun ga dai jiki ne a asali sannan daga baya kuku an kaihe ku daga hawa da adamu bitta nasili da haihuwa wato fasu wata walida da haihuwa abin nan bikarihi da rinjayen Allah subhanahu wa ta'ala wa illa ba don haka nan ba abin da na abin da na le abin na wa illa la baqiya adamu hadahu ba don da an ka dibi hawa wa an ka an ka ɗibi annabi adamu an ka yi mai mata ba da adamu shi kaɗai zai zama wa an zala lakum min al'an'ami kuma Allah ya sauka muku bi ma'ana ya halitta muku min al'an'ami na nau'in dabbobin ni'ima al'ibil raƙumi wal ganami da wal bakari da saniya wal ganami da tunkiya haddan wato wal ma'az in an ce abin nan ganam ana nihi da awaki da tumaki duk ana ce musu alganam wa bara an al-khaliq bil inzali wato maimakon ya ce shi ya halitta muku wa khalaqa lakum min al-an'ami sai ya ce anzala abinda ya kani shi ya abin nan ya halitta muku sai ya ishara da an al-khaliq bil inzali li'annaha abin nan takawwana bin nabati don su dabbobin nan an kwaba ta bin nabati da tsirin ƙasa wannan nabati bil ma'i al-munazzal shi kuma tsirin ƙasa kun ga asali nayi wato ruwan da ke saukowa sama suna a asali ne saboda haka in an kai ruwa sama sai ƙasa ta sha in ta sha sai ta hito da haƙi sai awaki su ci raƙon masu ci shanu su ci sai su yi ƙiba mutum shi ko ya ci don ya ji ƙaihi ya bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala wa za yi sammata darijan wannan ana ce mai wato ta tadriji wato daga wannan sai wannan aka yi wannan shi ya asiri sai aka dawo ga wannan sai aka dawo ga wannan duka asiri wa ne ya ce abin na wamina wuce ala daga ciki akwai magana Allah da ya ce kada an zanna alaikun libasan hakika mun saukan muku sutura abin da yaka ne mun saukan muku ruwa kaɗa ta hito kun ɗiba kun yi tuwa don kusa samaniya ta azwaji ya halitta muku nau'i takwas na dabbobi wato raƙumi nau'i biyu namiji da mace saniya nau'i biyu namiji da mace akwai a nau'i biyu namiji da mace tunkiya nau'i biyu namiji da mace tamaniya ta alwajin min kullin zaujaini cikin kowanne nau'i biyu wato kowanne nau'i namiji da mace zakaran wa'unsa kama bayyana fi suratul an'ami kama wanda ya bayyana cikin suratul an'ami wato karshen suratul an'am da hikmati wa qarihi don hikima ta da kuma rinjaye ya khalaqukum bi wudun ummatikum kuma masu cin dabbobin Allah yana halitta ku cikin cikan nan uwayenku halkan min ba da halkin halitta bayan halitta an halitta dabbobi don unhaninku sannan kuma an ka halitta ku ku da za ku yi unhani da dabbobin wato dabbobi don unhanin mutane an ka yi su sannan sai an ka halicci mutane su ko da za su yi unhani da dabbobin an ni'imta dabbobi da saukar da ruwa daga sama haki ya fito dabbobi sun ci dadinsu sosai in haki ya hito ya kama amma wanda yi su jin daɗi mai cin naman su shi ku shi yi su jin daɗi annabi ya ba da labari sallallahu alaihi wasallam ya ce kajin aljanna wuyan kaza guda ya yi girman wuyan rakumi, sai abubakar ya ce ya rasulallah amma ku akwai ni'ima ga kajin nan sai annabi ya ce ai wanda ka cin su ya yi su ni'ima kai kana cikin masu cin kajin nan annabi ya ce mai cin su ya yi su nema kai abubakar kana cikin masu cin kajin annabi ya ba da shi da cewa abubakar na aljanna na zai ci naman kajin na ni'imta ashe kun ga mai cin naman dabbobin da aka ni'imta ya yi su ni'ima to Allah yana halittar ku daga cikin cikan nan uwayen ku fiye budu ne ummahatukum khalqan min ba da khalqin halitta bayan halitta na dofan da kuna maniyi summa ulqan kuka zama jini summa mudga sannan kuka zama abin nan tsoka fi zulumati talatin cikin dukwai guda uku hiya zulmatul badani duhu na farko duhun ciki na cikin ciki kun san duhu gare shi na biyu wa zulmatul rahimi da duhun mahaifa sannan wa zulmatul mushima da duhun wata fata da ake ce ma al mushima wata ejjikata da jariri ka shigewa cikinta ta tana kunshe da fata sai ta lullube shi to duhu uku kenan Allah ya sa mutun ciki don kariya da tsaro kada wata ciruta ta samai cikin cikin uwatai, shi yasa Allah ya mai wannan kashi uku wato gina gina har bangaye guda uku don a kare cikin cikin watai zalikumullahu rabbukum wanda yayi wannan halitta shine Allah ubangijinku lahul mulku mulkin duniya da lahira ya tabbata gare shi la ilaha illahu babu abin bauta da gaskiya sai shi duk wani abin da aka bauta wato an bauta mai ba da gaskiya ba ne wato an bauta mai ba bisa ga haƙƙi ba babu abin bauta da gaskiya bisa ga haƙƙi illahu sai Allah fa anna tusrafuna an ibadati to da kaka ake karkatar da ku daga ibadar Allah ila ibadati gairi zuwa ga ibadar wani ne wanda yayi ku cikin wanga hali dan me za ku bar ibada te ku koma ga ibadar wani ba ku kyauta ba ba ku yi adalci ba saboda haka ku kadaita Allah wajibi ne wanda ya yi maka baiwa irin wannan ya zama wajibi ka kadaita shi ka yarda shi ne Allah guda don lokacin da ya halicce ka babu wanda suka kama tun kana cikin cikin innaka ya sa maka bargo guda uku ya lullube ka bargo na duhun ciki na mahaifa da na bajikar da ake ce ma biyu yasa ya sayi lullube ka don kada ka cutu ka zo duniya ya kare ka ya baka tsaro ya baka abinci ya baka abin sha hakan girma yanzu da ka girma don kana butulu ka ce wai bai dace a bauta mai shi kadai ba dole sai an bauta ma wasu don a samu tsaro amma sadda ba ka iya kare kanka shi ya kare ka sai yanzu da ya girmama da kai ka ce wabin iya tsawo ba baka kyauta ba baka kyauta ba in takfuru in takfuru fa inna Allah ghaniyun ankum wa la yarda li ibadihi al-kufr in تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون idan kun kafirce kun ƙi bautawa Allah ku san da sani ko kun bautawa Allah da ya ba unhanu da shi za ku yi da wani abu ba kan kuna za ku unhanu to in kun kafirce ba inna Allah wa an kun hakika Allah ya wadatu da ku Allah bai damu da ku ba ko kun kafirce ya wadatu don bautar ku ba ta ƙara shi da komi sai dai ku san da sani ko ku yarda ko kaf ku yarda wala yarda li ibadihi kufru bai fa yarda da kafirci ga bayi ne duk wanda ya kafirci Allah ho bai yarda ba Allah kaddara kafirci yayi amma bai yarda a shi ba shi ya kaddara a yi kafirci amma bai yarda da kafirci ba don haka bai ba da lada ga kafirci ta alheri lada ta azaba yake bayarwa don bai yarda ba wa in hu ko da yake ya nuhe shi min ba'dihim ga sashen mutane ya nuhe shi bi ma'ana ya kaddara farida to khaliful irada yarda ta saba manuhi a cewa ne da nuhi ne an kai abu kaza ya saba ma a cewa ne ya yarda a yi kaza don da yawa aka yin kaza da nuhin ka ba da yarda ka to Allah shi ya kaddara a yi amma bai yarda da shi ba farida huwal izin ya an ci yarda shine ka ba da izini fi shay'i ga abu ka ce a yi shi to ka yarda da shi kenan wato yarda da ba da izini a aiki wai firru fa'ila alaihi kuma ya tabbatar da mai aikin ga aikin to shi a abin nan yarda wa abin na na sunihi wa abin nan ya yabe shi wa yamdahu shi yabo abin na na gare shi kuma ga wannan aiki wa adamar rida rashin yarda ku kowa adamun izini ya zan mutum shi aiki ba a ba shi izini ba sannan wani isabatu bi kuma ba a biya ne ga aikin bal ya fa'alu ila sahibi sai dai ya dora aiki irin na mai gushi ba bi an yanha anu yayi hani gare shi shi wanda aka wa aiki sai ya gushi ya ce bai yadda ba wai zumma alaihi ya zargi gare shi shi ake ce ma abin da a kin yarda shi ake ce ma kin yarda wai ake murtaki ba kuma ya azaba ga wanda ya aikata wannan aikin wa in kana bi iradati ko da yake da nuhi ne idla abin na ne idla ya karju la karju ana shay'un dan irada Allah babu abin da kai ta gare ta dan in ka ce ga wani can na aiki Allah bai Allah bai ko Allah bai yadda ba shi na yi ne ka kafirta babu wanda ka aikin da Allah bai yadda ba babu wanda ka aikin da Allah bai yadda ba kowa kaga yana aiki wato Allah ya kaddara amma ba shi ba duka aiki Allah ya yadda da shi ba domin duka ayyukan da mummina ke aikatawa daidai da ƙur'ani da suna Allah ya yadda da su amma duka ayyukan da kahire ka aikata Allah ya kaddara su amma bai yadda da su Allah ya gabarta mana to Allah bai yadda da kafirci idan ku yi kafirci Allah bai yadda da kafirci ba amma wa in tashkurullaha ala in'amihi alaikum idan kuka yi ma Allah godiya ga ni'imar da ya gare ku wa abin nan fa tu'minu abin nan kuka yi imani abin nan bihi wato aminu bihi kuka yi imani da shi kuma abin nan wata abu kun ka kadaita shi da ibada kun ka bauta mai haƙƙa ibadati haƙiƙanin wanda ya ce a bauta mai to yardahu shi na yarda da wannan aiki gare ku milhai bi hayi shi ishba'in wa qura'a bihi yarda yardahu wa ha yarda. a ai a shukuru wato in ku yi mai godiya to yana yarda da godiyar gare ku kuma wasibukun bi yana ba ku lada ga godiyar da kun kai sai dai ku san da sani bai yarda da kafirci amma yana yarda da imani wala ta taziru Ziratun wuzura ukhra wata rai mai zunubi ba ta ɗaukar zunubin wata rai in kiyama ta yi don kada ka ci aikin gada kuka yi kasan bai da kyau amma mai gida ya ce yi faɗa ma mai gida ba ka yi faɗa ma mai gida ba ka yi aikin nan mara kyau mai gida bai iya maka komi in ka ga mai gida ya sheka daga aikin na Allah ya kaddara lokacin da Allah ya rubuta na barin aikin nan gare ka yayi idan bai rubuta ba to ba za ka hita daga aikin ka ba in mai gida ya saka aikin da ba na kware ba ce bai yi mai gida bai dauka maka zunubin ka ranar kiyama ka wada mai mai gida abin ga da kace in eh, hau bai da kyau mun te wurin wa'azi jiya an ce bai da kyau don haka mai gida ban yi wani shi kenan babu abinda da mai gida zai yi sai wanda Allah ya kaddara kuma ka yadda da abinda da Allah ya kaddara ma duka yadda Allah ya kaddara don ka samu ka gama lahiya ai la tahmilu ba wata rai dake dauka zunubin wata rai li adami sirayati kubril kafiri don rashin nasuwar kafircin kahiri da gairi asalan kafircin kahiri ga asali gaba ɗaya bai shawo wani don haka kada mutum ya tashi yana aiki na kwarai ku ce jiwa na wai kamar ba shi na ɗan kahirin nan da ya zama nan ba eh don yana dan kahiri kahircin uba ne bai shafa ta tun da dai shi bai yi ba kamar da kafirci ne bai shafa uba ne tun da dai shi bai yi ba kafircin kowa bai shafa kowa kowa kaga kafirci ya shafa shi ya abi ne sun ila rabbikum kuma sannan sannan ku zuwa ga Allah ku take fa na biyakun bi makuntun ta amaluna kuma ya ba ku labari da abin nan da kuma kasance kuna aikatawa can duniya innahu shi Allah alimun bi zati sudur masani na da abubuwan da a cikin zukata boye ai bi mudmaratil qulubi da abinda zukata ta boye wa wa bil amali zahira in ya sa abinda ya boye da balle wanda abbayyana wa hadha ta'lilu wato wannan shine ta'lili na abinna na abinna at-tanbihu to abinna bil a'mal wannan abinna shi abinna na tunatarwa wato shine ta'alili dalilin da yasa Allah subhanahu wataala ya ce ku yi aiki ku tsarkake niyya domin abin da Allah subhanahu wataala ya sa abin da boye kuma ya sa wanda abbaye to Allah ya gafarta mana shi mana jagora wa idza massal insana durrun da'a rabbahu muniban ilayhi thumma إذا خوله نعمة منه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لي تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار ثم بيّن تعالى سنة الله يبين أن كبر الكافر للي كافر كاهري ليس دائما على جهل با بس جاهل شيء يكي نبكو يوشي kafircin da kahiri ka yi ba ko yaushe bisa ga jahilci ya kai ne wani bi da gangan ya kai wa inna ma abinna wa inna ma libadarin ni'ima wato yana yi ne na don butuce wa ni'ima wani bi da ganganna don ai in yaji an an kalle kawata yana dawowa ga Allah hmm. to amma in yaji kawata lahiya lau komi nashi lahiya lau to sai ya ta ce ma Allah she kun ga ba bisa ga jalici ya kai ba a faqala Allah ya ce wai idza masal insan wa idza masal insan al kafir idan durrun masiba ta shahi mutum kafiri da rabbahu sai shi ta addu'a ga ubangiji ne Ta darra alirabbi hi alhaƙiƙi sai ya baro Allah ne wancan ya dawo ga Allah na haƙiƙa, ga al'adar mutane idan masiba ta same su da musulmi da kahiri ɗan masiba ta same su to kowanne sai himai da al'amari ga Allah a yi ta addu'a amma in mun ka karkatar da ni'imar nan tabbashi a abin nan masibar nan tabbashi to musulmi sai ya ci gaba da wa Allah kahiri ko marra ka Allah ya wana ila durrin masa shi ko sai ya ci gaba kamar ba shi na karokon mu ba ga masiba ga da ta shawai dazu shi kahiri in masiba ta same sai ya dawo ga Allah da ta gushi sai ya koma ga kafirci musulmi ko shine wanda yake dawowa ga Allah da'iman wa da'iman kowane lokaci to bambancin musulmi da kahiri kenan amma inda bin masiba ta samu mutane to kowa ga Allah kaka je an ce a dawo mu 'yan Najeriya muke abin da na baya za ku ji kowa kai magana da shi ce a roƙi Allah idan kana sauraren hirar da aka yi gidajen rediyo da musulmi da kahirai baka taba jin wani ya ce a roƙi almasihu ba ko akwai wanda ya ji a gare ku cikin gida rediyo ya ce a roƙi almasihu to kun je wanda ya ce a roƙi wali kun je wanda ya ce a roƙi mai albarka duk kowa ce ya kai a dawo ga Allah a roƙi Allah to al'adar mutum kenan in masiba ta same musulmi da kahiri kowa dawo ya kai ga Allah sai masiba ta wuce sai ka ji ana faɗin masu albarka halan sun zaman banza suka yi eh, masiba ta wuce yanzu zaman bauta suka yi to haka nan na rayuwar ɗan adam take to ana nan haka nan sai ya dawo ga Allah da arabahu sai ya roƙi Allah ne muniban ilayhi yana mai dawowa ga Allah summa idza qawala wa ni'matan sanna ya Allah ya canza mai ni'ima ai a dawo in aman ya bashi ni'ima mino daga wuri nai to nasiya ma ka ne da usai ya mance da addu'a da ya kasance yana yi ayyata darau ilayhi ilaihi min qabl addu'a nan da yake yana tawadi da kaskantar da kai ga Allah sai ya bar shi shi kenan bukata ta yi tafiya dama musulmi shi a tare da allah dare da rana dun mocin musulmi addini ne dun maganan musulmi addini na duk aikin musulmi addini na shi shinawa allah biyayya da wannan amma kahiri in kajji yana wa allah biyayya matsala ya fada da kuma ta wuce shi kenan biyayya ta ga allah ta ƙare. kun ga bambanci kenan maka ne da uya ce ma mausula bai ma'ana alladhi ya da'u wato muradin biha addur wato masiba nan da yake addu'a don a gusar da ita ai nasiyar durra ladhi kana sai ya mance da masiba na wanda ta kasance ya da'u ila kashbi yana ta addu'a a kuren yima ita waje alalila an da sai ya ma Allah abokan tarayya sadda masiba ta zo mai sai ya mance da kowa sai ya dawo ga Allah yana bidan mahita amma da zara an ka bashi mahita sai ya mance da masibar nan da ya ta addu'a ga Allah Allah ya yi mai kuma ya yi mai waje alalila an dada sai ya samu Allah abokan tarayya shuraka liyu dilla gaira don ya bada wani ne bidan mai aliyayi wa kuri'a bi bata ya liya dilla a ya liya dilla huwa don shi da kai ne ya bace an sabili daga hanyar Allah liyu dilla don ya batar da wani ne liya dilla don ya ɓace da kai ne daga abin an sabili daga hanyar Allah wato al-islam kul to kace li hadha dalil mudalli ga wannan ce mai batawa ta mata bi kumurka kalilan ka ji dadi da kafircin ka dan lokaci kadan baqiyata ajrika ka ji dadi da kafircin ka yan kwanukan na sun ka rage ma na rayuwa innaka min ashabin nar lalle kai kana cikin yan wuta mulazima ha za ka lizimci wuta wa ma'adudi na min aliya kana cikin wayanda aka kidan yawa cikin mutanenta alad dawami har abada duk wanda ya mutu yana bauta ga wani wanda ba Allah ba to zai tabbata cikin wuta mutuwa ce dai addawaya a kada shi wuta kuma bai hita cikin ta abada wannan cewa ka ji daɗi ta matta abi kubrika ta hika ji daɗi da kabecinka amurta hadidin wato umarni na na cewa kamar ka ma yaro magana bari bari ya ƙi bari sai ka ce to te ka kana yanzu wani irin mugun bugu za ka yi mai sai ya bari ko bai so to shi na Allah ya masu ku ji daɗi da kafin su ba dai an ce ku bari kun ce ba ku bari to ku ku yi fi sha'aru wannan ciki ne akwai sanawa bai annal kubra wato abin na na kafirci wato wani abin na nau'i ne wato shi nau'in kabirci kafirci nau'u tashabbuhan la da lagu wato nau'i ne na kamantawa wanda ba ya da majin gina wa iqna'ul ne kuma ciki ne akwai ɗebewa lamani ga kahirai mina ta ifil akhirah cewa ku ji dadin ku nan duniya tamatta bi kufrika kalilan ji dadin ka da kafirci nan duniya kenan ranar lahira babu jin dadi gare su bil akhirah walidhalika allalahu bi in naka min ashabin nar kenan ya ante lahira umfanin kafirci ya wuce daga nan duniya duk wanda yake yin kafirci in har ya ji dadin daga nan duniya ne kuma kafirci ai bai sa jin dadi don ga wasu kahire na in kan gansu wani dashi ba ko guda a gare ba ga taman kyashi ya ta ga wando ne to ina jin daɗi kun ga ashe ba kabirci ka sa a ji daɗi ba da a ce kahire ana ba su duk abin da suka so ya ce da duwa inda a cikin ƙasa ai sun zama kabirci walaula an yakuna nasu walaula لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين to shikenan dama abin da Allah ke so ku lura da shi duniya banza kafirci banza ne wato walaula an yi abin da yasa ya hana makahirai abin da suka so don in an ka ba mutane abinda suka so ga kafirci mai yawan mutane kayanai za su zama mai yawan su kudi ba ku gani ba ma abinda suka so ba yan kuɗi na aka ba mutum wani ma ɗari biyar na aka ba shi amma sai ka je na faɗin abin na wai shi eh, abin na eh, eh, shi fasso na shi wane ne shi wane ne ga iyara matasa wai ka ga wani ya to wai cocin zai na wai shi an ba shi ɗari biyar ku ji wayannan abubuwa da mai cewa sai mai gaba da masallaci sai mai boli da tsaye sai wanda bai kamnan manzon Allah ku ji duwaran gama gangar a daura lasifika in ka ji aya Allah mai ja ma aya kamin ka basara sai ka ji yaro ya busa tashi lasifika can da an ka daura mai cewa sai mai gaba da masallaci dan wawa wai kai Allah ramma da kai da malamin ka ko yan wawa sai mai gaba da masallaci to kudi ba yan biyar ɗaya an ka bashi mi kuka zato inda an ci da mutum ya kafirta za a bashi duk abin da ya kaso na duniya mutum na wana za a bari ga musulunci ba su da yawa to don haka Allah ya ce walaula an kunan nasu a nasa ummatan wahidatan ba don kada al'umma su zama duka al'umma guda ba bisa ga kafirci laja an anna liman yakfuru bin rahmani da mun sanya ma duk wanda ya kafirce ma rahman su suqufan min fiddatin su mu sanya musu kwano na azurwa zalla kwano na azurfa su suqufan min fiddatin wa ma'arij alaiha zahabu kuma sannan mataki inda za a tattaka a hau gidan saman nasu duk da azurwa za a yi dake wa libuyutihim abwaban mu sanya musu gambuna na kohohin gidansu wa libuyutihim abwaban wa surran alaiha yatakeun mu sanya musu gadaje dun na azurwa wanda suke kwantawa bisa suna hutawa wa zukhrufa da zinari kuma kayan kawa na zinari yace to amma wa in kullu zalika lamma mata wal hayati dina duk wannan jin dadin rayuwar duniya na kawai wal akhirati inda rabbika lil muttaqin lahira wajen ubangijin ka ta tabbata ga masu takawa wannan dubban ta duniya ko in yau kan mutu duniya ka ta tashi ita duniya yan shekaru na gare ta yan kadan amma lahira ita ce har abada saboda haka wanda ada hankali ya khataru ma ya buka yana zabe abinda ke tabbata alama ya fana bisa ga abinda ke kariya amma wanda an hankali to Allah ya taimaka mana Allah shi mana jagora Allah shi mana karshe mai kyau to ci gaba amman huwa qanitun ana الآخرة يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب summa qarana ta'ala summa qarana ta'ala bainal abdi mudi'i wal sannan Allah ya auna tsakanin bayi guda biyu bawa wanda an mai da'a ga Allah da bawa wanda an mai sabo ga Allah wanda kai ma Allah da'a ba dai yake da wanda kai ma Allah biyayya ba Allah yace amman man bi tashdidi bi bi mimi bi idgami bi abin na bi idgami Ah, bai daga ah, mim mim wato cikin abin na ah, abin na fi abin na na man amman wato yanzu amman huwa kanitun yanzu wanda ya zama abin nan takadiru kaddarawa ce a ci shi alkubru khairun am koko alladhi huwa kanitun wato shin kafirci ya zama alheri ko ko wanda ya zama yawan kunuti ga Allah subhanahu wata'ala yana da yawan da'a yana ladabi yana biyayya ga Allah subhanahu wata'ala ai qa'imun yana mai tsayuwa bi wadha'ifi da'a da ayyuka kowace irin ko wace irin wadifa ta aiki yana rike da wadha'ifu da'a ko wani iri ban ko wani bangare na aiki shi yanzu wanda ya zama ya kafirci yana zama daidai da wanda ya tsayi bisa ga yamma Allah da subhanahu wataala ansa ita ce ba su zama daidai ba dai suke ba shi wanda ya tsayi yana yamma Allah da wata wataala yana da'a ga Allah ana al wani bangare na dare ai sa'ati bangarorin dare abinda ya da'a ga Allah bangarorin dare wato sajidan wa qa'iman fisana yana mai sujuda yana mai tsayuwa cikin sallah idan dare ya yi ya kwanta ya falka sai ya yi alwallah ya tashi ya kabarta sallah ya yi ƙira'a ya yi ruku'i ya yi sujuda ya haɗar akhira yana tsoron lahira kun gani a nan wato ya ce wanda ka tsoron azabar ranar lahira shi na wanda ya zama yi ma'alla da'a mai ibada ga Allah ya hazarul akhira ashe idan ka ce tsoron Allah tsoron azaba Allah kakai kuma ka yi kwancinka baka wadi gaskiya ba ba ka ji tsoron azabar Allah yanzu mala'ika na can na biɗakka biɗai ya kai inda kake kwance ya kame kai mai suwa mala'ikar da an ka aiko ya kama ya karɓi ran wani daga cikinmu yanzu haka yana can duniya yana ta biɗa radda duk ya gamu da kai rannan wucewa zai da kai rannan ba a kwana duniya yana ce yana biɗa to kai da ka sa ana biɗakka inda gaskiya kakai tsoron mai biɗan nan kakai ai ba ka kwana in dai da gaskiya na ba magana baki ta haka ba ai baka kwana zaka zanna wanda yake cikin ka kai ku kana cikin tsoro wajen boyewa to saboda haka in dai da gaskiya mutum kai yana tsoron azabar Allah to tashi ya kai da daddare ya tabauta Allah kun ga an ambace ibadar dare ba ambace ibada khamsus salawatu ba khamsus salawatu duk da ko su a asili amma an ambaci ibadan la ibadan nafila domin nuna muhimmancin tsare farilla da kuma tsare nafila ya hazarul akhirah don tsoron azabar lahira yake ta sallah da daddare ya kafa azaba yana tsoron azabar lahira wai da jura mata rabbi kuma yana kwaɗayin rahamar Allah ubangiji ne to wanda a haka yana zama daidai da wanda ba shi ba wakila an ce am da ya ce amman ya ce to an bi ma'ana bal a'a wato wannan da abin na wanda ke tsayuwa da daddare yana ibadar Allah shi yake tsoron Allah saboda haka bi ma'ana abbal wal hamza kuma ma'anarsa abin na hamzatul inkar wa bi qira'atin bi takhfifin min wato aman abin na fa ma'ana wa ma'anarsa allazi huwa qanitun wannan da yake tsayi yana ta ibada ila zuwa karshe dai kaman huwa kamar wanda yake asin bil kuhuri yana ta aikata sabo da kafirci a gari da wani nai yanzu wanda ka tashi da daddare yana ta kunuti ga Allah nai yana ta sallah yana addu'a shin yana zama daidai da wanda ka aikata sabo ko kuma wanda ka ta wani aiki wanda ba na sabo ba amma dai ba ibada ba in aiki na halan misali kun ga ba su zama daidai to abinda ka sa mutum ya tashi da daddare yayi ta ibada ga Allah shine sanin Allah idan mutum ya san Allah to gwargwadon sani ne sai ya bauta wa Allah gwargwadonsa Allah ya ce kulka ce ya sauyar ladina ya alamun yanzu waɗanda sun ka san Allah suna zama daidai walladina la ya alamuna da waɗanda ba san shi ba wato kullum wanda ya sani ba ɗai yake da wanda bai sani ba shi